Sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust ke gabatar muku da Shirin Najeriya a yau. Masu sauraro Assalamu alaikum. Muhammad Awul Suleiman ne tare da sauran abokan aiki ke muku barka da sake kasancewa da mu a wani sabon Shirin Najeriya a yau. Rahotanni sun bayyana mutuwar wani matashi mai suna Yusuf Umar wanda ke aiki a gidan mai na AYM Shafa a Mina jihar Neja. a ranar Litinin 19 ga watan Yunin nan sakamakon harbin da ake zargin waɗansu sojojin sama da aikatawa. Shirin namu na yau ya bi diddigin wannan labari domin gano abin da ya faru da kuma halin da ake ciki. Da farko ga bayani daga bakin wani wanda yake yaya ga matashin da ake zargin sojoji sun bindige har lahira. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Sunana Muhammad Ismail ni yaya ne ga yaron da aka kashe a gidan man AYM Shafa wanda yake Mina. Abin da ya faru a ranar eh, su wannan efforts ɗin sojojin nan dama normally sukan zo gidan mai ɗin su sha mai da izinin mai gidansu wani su zai kira shi manajan wato sa'ad umar akan ya ba su mai daidai kaza so ranan sai suka zo ba tare da shi manajan ya kira su ba da suka zo shan mai din sai ya kasance ba a sai da mai din idan ba a sai da mai ana ba su a reserve in har wannan kwamandan ya kira to sai ranan bai kira ba shi kuma ya je ya yi alwala ya yi sallan azahar ya taho cikin gidan man sai tarar da wasu mutane suna zaune a gindin famfo suna yanka farce da ya zo sai same su ba su da uniform sai same su yake ce musu don allah ba a yanka farce a nan gurin saboda kuwa shi mai yanka farcen na yana amfani da laita yana kona bakin eh, almakashin da yake yanka da shi don haka ba a yanka farce a gurin sai suka ce ka san ko musu waye sai ce musu ban san kuku su suwaye ba amma dai ina gaya muku dai ba a yanka farce a nan gurin saboda mai so daga gefe haka akwai hilux ɗinsu yana tsaye da kuma mai uniform soja a jikinsu yana tsaye so da ya zo sai mashi magana shi manaja yake ce mishi me yake faɗa sai ke cewa ya ce mana kada mu yanka farce a nan gurin shine shi kuma sai tambaye shi a kuna tare ne da su ya ce eh muna tare da su ne so shine sai ya tafi ya je sai da diesel da ya je sai da diesel shine sai suka taho suka same suka ce a ah, shi mai uniform din ya zo ya same shi ya za a yi muna ma magana ka kama ya ka tafi kuma ka san mai muka zo sai sai ke cewa ah, ai komandan ku bai kira ni ba kamar yadda ya saba kira na don haka kaga ba wani man da zan zan baku sai shi sa'ad umar wato shi manajan sai ya kira eh, shi komandan su ya ji daga bakin shi ko a basu mai ko kar a basu mai komanda bai ɗauki waya ba to suna cikin haka sai wayancan masu yanka farce sai suka taso suna zuwa kawai sai suka rufa shi da duka waya za a yi yana mayarwa da mai gidansu magana mara daɗi suka ringa dukan shi to ganin suna dukan shi sai gudu ya shiga cikin jama'a cikin gidan mai ya bar inda ake sai da diesel ɗin a bakin gate ya gudu ya shiga suka biyo shi dai da duka to wannan kanin nashi ganin cewa ga dukan da suke mishi don sun ɗauki adda cikin motansu suke irin marin shi da addan so da suka ringa marin shi da addan shi kuma kanin da ya zo ya ga ana marin dan uwan shi da adda tunanin shi ko sarin shi ake yi da addan sai ya zo ya rungumi sojan ya yi kokarin kwace addan har ya tura sojan sojan ya faɗi to addan sai shi sojan sai ya ɗauka sai ya sari mamacin da shi a hannu bayan ya sare shi a hannu akwai wani soja da ke rike da bindiga a gurin sai ɗayan wanda ke rike da addan sai ya ce shoot him yana cewa shoot him dinnan sai ya harbe shi harbi na farko sai ya same shi a hannun shi na hagu sai na biyu kuma ya sake harbawa ya harbe shi ya same shi a daidai kirjin shi daidai setin nonon shi shikenan sai ya faɗi yana faɗuwa shikenan suka ɗauki motansu suka fita to lokacin shi sa'ad umar wato manajan yana kokarin ya rufe gate din da za su fita din kada su fita da motan yana kokarin rufe gate din sai suka ce ɗaya daga cikin sojoji zai ce a harbi shi sa'ad umar din so an ɗaga bindiga za a harbe shi kuma sai ya tsallaka katangan gidan mai din sai ya gudu so kaji abin da yake ciki amma yaran nan duka a hannuna suka tashi dukansu a gurina suke iyayensu na gombe sannan jimami ba irin wanda ba ma ciki mun ji zafin abun nan sosai da sauransu saboda mai yaro karami ne wanda ba san shi da wani hali na banza ba makamantansu baya shaye-shaye baya komai ballantama a cewa ya tunkari soja da fada ko makamantansu so a labarin da muke ji da cewa yanzu su air force kamar an kama su guda shida an yi detainin ɗinsu sannan management na aym shafa sun shiga maganan suna ƙoƙari dai ana ta bincike a kai har zuwa jiya da kafin abin ne gawan shi ana ta maganganu dai yadda za a yi a samu jituwa tsakanin eh, dangin yaro da kuma sojojin da suka harbi yaro. Muhammad Ismail kenan yaya ga matashin da ake zargin waɗansu sojojin sama da hallakawa a farkon wannan mako. Kisan wannan matashi Yusuf Umar ya girgiza ƙungiyar Nupeng ta masu dakon man fetur da iskar gas wadda ta nuna ɓacin ranta da kakkausan lafazi ta bakin shugabanta, Comrade Bala Ayuba, shugaban yankin Kaduna. Mun tattara hujjojin nan, shi yasa muka kira 'yan jaridu mutane da kowa su sani gafa abin da ake ya sha faruwa bai kai yau shekara ɗaya ba a filin station a kudancin ƙasa wato warizon ya faru aka kashe mana memba a baya direbobin tanki kusan guda biyar aka kashe akwai wanda aka kashe a tafa akwai wanda aka kashe a a nan AP Junction akwai wanda aka kashe a Jos duka in har ma'aikacin da zai sa kishi ya yi aiki don ƙasa ta ci gaba ko ana rigima mu akan samu mai aiki da masu sayar da mai da masu ɗauko mai da masu kula da mai suna yin aiki mu ma aikinmu na 'yan kasa ne da ciyar da ƙasa gaba in har za a samu masu tsaronmu wanda aka ɗauke su cikin mu don su tsare mana lafiyarmu da dukiyoyinmu su ci gaba da harbinmu wannan ba daidai ba ne dole mu aje su fanu ai kayan aikinmu mun ba da umarni a dakatar da aiki a Niger sai gwamnatin Niger mun rubuta musu takarda wannan takarda da muka yi mun rubuta musu da 'yan sanda da kuma sojoji na Niger State da shauran jami'an tsaron Niger State domin a ɗau matakin dakatar da wannan kuma abin a san matakin da za a yi akan shi wanda aka kashe don ba kwaruwar kashe ba ke shi ba dan adam ne kuma mai aikin ƙasa. idan gwamnatin ba ta ɗau mataki ba wannan mataki namu na hana sayar da mai da kuma kawo shi to zai shafi arewacin ƙasa baki ɗaya. Comrade Bala Ayuba kenan shugaban Nupeng yankin Kaduna. Shirin Najeriya a yau kuke sauraro daga sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust. Za ku iya samun wannan shiri a Aminiya da dailytrust.com da facebook.com slash aminiya sai kuma tatura.com slash aminiya Ko ta hanyoyin sauraron podcast wato Apple podcast da Google podcast da Buzzsprout da Spotify da kuma ta tunin radio a duk lokacin da kuke so. Za a iya sauraron wannan shiri a Freedom Radio a kan mita 99.5 a zangon FM a kanan Dabu da Nas FM a kan mita 89.9 a Yola jihar Adamawa. da kuma Unity FM a kan mita 93.3 a Jos jihar Filato da kuma ta Badegi Radio kan mita 90.1 a Mina jihar Neja. Wakilinmu a jihar Neja Abubakar Akote ya bayyana mana abubuwan da suka biyo bayan kisan matashin Yusuf Umar da kuma halin da ake ciki yanzu haka. yanzu abubuwa na tafiya kamar yadda ya kamata mutane ba su a cikin wani hali akan abun da ya faru tsakanin sojoji da masu sai da mai na gidan mai na ay a shafa da ke hanyar boso wanda ya faru ranar bayan abin ya faru me mutane suke cewa Bayan abun ya faru wasu suna magana cewa ya shi ya yi kuskure da ya tsaya yana fada da sojoji bayan ya gansu da makamai hannu wasu kuma suna ce duk me ya faru dai tsakanin su da sojoji sojoji shi a su wannan da ya alge shi shi ya kamata ya san cewa bai da wani doka da zai kashe mutum ba tare da ya yi masu wani laifi mai tsanani ba ne. To amma A yanzu haka su masu gidan mai sun ci gaba da sai da mai ko kuma an daina sayarwa. To jiya dai ba su sai da mai ba amma yau ban babbi ba sun ko amma jiya sun yi magana cewa bayan sun dakata da sai da mai da safe zo sun yi magana da rana cewa ba za su bari abun da ya faru ya shafi sauran mutane ba saboda mutane sun riga sun wahala kan tsadan mai so ba za su zo sai da ba za su su ana sai da mai ba wahala da mutane suke sha zai yi wa to amma yau ban san ko sun zo sun fara sai da mai ba. An gaida Abubakar a Akote wakilinmu a jihar Neja. Sai dai mun yi iyakacin ƙoƙarinmu na neman jin ta bakin ɓangaren da ake zargi da aikata kisan. ta hanyar buga lambar wayar kakakin rundunar sojojin Najeriya, amma har zuwa wannan lokaci da muka haɗa wannan shiri, haƙar tamu bata cimma ruwa ba, kuma shiru babu wani bayani daga gare su. Saboda haka sai abokiyar aikin aikinmu Bilkisu Ahmed ta tuntuɓi hukumar 'yan sandan jihar Neja domin jin abin da ta sani kan wannan kisa da kuma matakin da ta ɗauka a kai. Ta koyi sa'a ta samu kwamishinan 'yan sandan jihar wanda ya bayani da kansa kamar haka. Sunan Bala Prayers FSI. mississippi niger ko za ka iya faɗa mana me ya faru a gidan man shafa a Niger man ji labarin da an kashe wani yaro kuma sojoji ne suka kashe shi ko za ka ɗan bayyana mana me ya faru? Ba zan iya bayyana wani abu ba don na san cewa akwai wani abin da ya faru tsakanin yaran Air Force da masu sai da mai a shafa filin station mm. wanda a kan da an rage ganewa wanda har ya kai ga wani yaro ya rasu inda lokacin da aka kai shi asibiti ba yanzu ana bincike. abin da na iya faɗi kina yanzu. Ok, amma an tabbatar cewa su sojojin suka kashe yaron. Eh, wani na samu sai muna muna cikin bincike. Hmm. Muna bincike akwai verification wanda ya faru tsakanin su. Mun tabbatar za a bada. Kuma an yi harbi kuma yaron ya rasa asibiti. Eh, ya rasa asibiti. Monday Bala Prayers kenan, kwamishinan 'yan sandan jihar Niger. Masu sauraro ƙarshen shirin Najeriya a yau kenan na wannan lokaci, sai mun sake haɗuwa a shiri na gaba da izinin Allah. Yanzu a madadin abokan aiki na Halima Jumrau da Bilkisu Ahmed, sai kuma wakilinmu a jihar Neja Abubakar Akote da editan shirin Sagir Kano Sale, Muhammad Awul Suleiman ke cewa a huta lafiya.